من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين yan uwa masu girma kamar yadda sanarwa ta gabata a jiya za a gabatar da wannan gagarumar lakca ta dalilin bikin dan uwa kuma malaminmu malam bukari shu'aibu kabo ta shi murna arziki da ya samu na arzikin aure wannan kuma ba tare da lokaci ba malam zai gabatar da wannan lakcan insha Allah malaminmu kuma uba gare mu jagoran sunna a wannan gari Allah ya ƙara masa lafiya ya kiyaye mana shi ubangiji Allah yawaita mana bayansa da yawa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah ar-rahman ar-rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau muna biyu ga watan jimada a thaniya hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1436 daidai da 22 ga watan uku meladiya 2015 a kuma yammaci na wannan rana ta lahadi a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin alhaji bamanga a nan unguwar mariri <clears throat> mun haɗu domin yin nasiha da tunatarwa musamman kan abin da ya shafi rayuwar aure ko mu'amalar aure ko bayani akan aure a sakamakon samun karuwa ta aure ga ɗaya daga cikin 'yan uwa malam buhari muna yi masa addu'a Allah ya sa masa albarka ubangiji ta'ala ya saukar musu da duk wani alkhairi da yake saukarwa ma'aurata duk wani sharri da yake afkuwa a gidan aure Allah ya kautar musu da sauran aurarakin musulmi baki daya Allah ya ba su zuriya ɗayi ba Allah ya sa aure ne mai ɗorewa haɗi zuwa ranar alkiyama ubangiji ta'ala sauran auren mu allah ya sa albarka a cikin gidajenmu baki daya ya ba mu 'ya'ya na gari ya ba mu zuriya tsayi ba sannan kuma a bilmunasaba har yanzu muna sake addu'a ta fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali allah ya karo mana zaman lafiya allah ya karo mana kwanciyar hankali abubuwa da suke damu na rashin nutsuwa a wannan ƙasa allah ya kawo mana ƙarshensa zaɓuɓɓuka da muke tunkara ubangiji allah sa a yi a gama lafiya ubangiji allah ya zaɓar mana daga gare shi allah ubangiji maɗaukacin sarki ya tsare rayukanmu da mutuncinmu baki ɗaya to ganin cewa dai babu wani maudu'i na musamman da aka bayar wanda za a tattauna a kansa a akwai nukta da ya kamata mu sani kamar yadda muka sha bayani a gurare irin wannan cewa dai aure suna ce dai ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan suna ce ta annabi suna ce kuma ta annabawan allah kamar yadda allah ke cewa walaƙada arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya lalle ya manzan Allah kafin kai mun aiko da waɗansu manzanni kuma mun sanya musu azwajan wa dhurriyya azwajan wa dhurriyya suna da matan aure suna da 'ya'ya ma'ana duk kusan annabawa sun yi aure sai dai wanda Allah ta'ala bai ba mu labari ba amma ka iya cewa majoratin annabawa sun yi aure kamar yadda kuma na sha faɗa ko annabi mu isa alaihi salatu wassalam babu wata magana ingantacciya da take nuna cewa bai yi aure ba kawai maganganu ne isra'iliyat dai amma ba hadisi ba ne ba aya ba da za ka gana cewa bai yi aure ba me yasa saboda Allah ya ce ya aiko da annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya musu matan aure da zuriya bisa magana mafi inganci dai ya yi aure annabi isa alaihi salatu wassalam Allah kuma ya ba mu labarin annabi Lut. da annabi nuhu su ma sun yi aure kuma yadda ya buga misali wa daraballahu masalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يا نون دي النبي نوح ان النبي لوط سنيا اوري ده نص wannan آية القرآن أشي أولي وانا أبني تبتتي هكا النبي آدم عليه الصلاة والسلام الله يبامل أباري cewa ya yi aure ya ayyuhan hannas ina halakanakun min zakarin wa unsa min zakarin wa unsa suna cewa su ne adamu da hawa ga kuma aya da muka ji Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi kun min nafsin wahida wa min ha zaujaha wa batha minhuma rijalan kathiran wani sa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا malamai suka ce tana magana ne akan annabi adamu da hawa da yadda allah ya yaɗa zuriya da mata a tsakaninsu da yara baki daya har duniya ta cika haka annabi musa alaihi salatu wassalam shi ma ya yi aure kamar da ƙur'ani ya tabbatar lokacin da annabi musa ya yi hijira a sakamakon tsoro da firgici da ya ji kada a kashe shi saboda kuskure da aka samu ya maru wani mutum sai faɗi ya mutu aka je ana mitin cewa za a kashe shi wani ya zo ya gaya mishi waje a rajulun min aksal madina yas'a ko waje a min aksal madina rajulun yas'a ƙala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluka inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqqab annabi musa ya fita ya bar gari yana cikin tsoro yana tunanin me zai je ya dawo me zai je ya dawo daga nan ne har allah ya ba mu labarin cewa ya zo madiyana madiyan a inda a nan ne annabi musa ya zo garin madiyana bai san kowa ba ga ba masauki ba inda zai nufa ba abinci ba cikakken ruwa babu wani abu da zai ce ga kuɗi a hannunsa don ya sayi abinci ba kaza ba kaza yana da matsananciyar bukata ga tsoro da yake ciki an ce ya samu gindin bishiya ya tsuguna yana zaune yana jiran mai allah zai da shi to allah maɗaukacin sarki cikin hikimarsa sai ta sa ya ga waɗansu suna ibar ruwa kamar yadda Allah ya ce wa wara da walamma wara da ma a madiyan waje da alaihi ummatan minan nasu ya skun wa waje da min dunihi mumra'atai ne ta dudan kala ma khatbo kuma kala ta la hatta yusdirar ri'a wa abu na shekun kabir fasa kala ma sun mata walla ila zil fa kala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir a takaice dai Allah ya koro bayanai dangane da har inda ya zo ya samu waɗansu 'yan mata guda biyu ba sa shiga suna shan ko suna ibar ruwa sai sun jira manya da ƙarti da sauransu sun gama iba wasu ka ce saboda suna da mutunci 'ya'yan masu mutunci ne ba sa iya shiga cikin maza da mata da sauransu wannan ya sa dai annabi musa ya shayar da su har labari ya koro yara suka je suka gaya su cewa ga yadda aka yi suka dawo da wuri ya ce lalle a kira mun wannan mutumin in saka masa wannan ya sa shi kuma annabi musa dama ya yi addu'a kuma kamar kaya ne ya tsinke a gindin kaba dama yana da bukata da haka tana zuwa ɗaya daga cikinsu ta ce inna abi ya da'uka li ya jaziyaka ajara ma saƙaita lana kaga duk da yi don Allah to amma saboda yana da bukata ko ba ka ba kaga bai ce a'a ki je ni na yi don Allah ba dole sai ya taso ya ce mu je malaman tarihi da malaman kissa suna cewa ta shige gaba yana binta aka ce sai iska ta yanayin yadda take ɗaga rigarta da zaninta sai ainihin kafa ta yake bayyana sai annabi musa ya ce ta dawo baya ta rika nuna masa inda zai yi cewa nan za a yi kudu za a yi gabar za a yi duk da cewa yana gaba shi bai san hanya ba ma'ana don kada ya ga wani bangare na jikinta wannan ya bata mamaki ya bata sha'awa har ta fahimci lallai wannan mutumin amintacce ne ta nan ta fahimci lallai amini ne sannan wajen ibar ruwa ta ga yadda amfani da ƙarfi tunda yana da ƙarfi ya ga dandanan waɗanda suke ba su da ƙarfi ma ba sa ibar ruwan da wuri shi dandane zai samu ya cika musu to wannan yasa da tattaunawa ta kai tattaunawa ta ke cewa ya abati ista'jirhum baba ka ɗauke shi aiki wannan dan inna khairan man ista'jarta alqawi alamin wanda ya kamata ka ɗauka aiki dama shine wanda yake ga ƙarfi ga amana to malamai suka ce amana da ta gani kenan da kuma ƙarfin da ta gani aikace har dai wannan tsoho dattijo ya ce ina so in auren maka da ɗaya daga cikin 'yan matan nan guda biyu da sharaɗin za ka zauna ka yi min aiki na shekara takwas ga ƙa'ida kuma ana yin aiki ne shekara goma a wannan ƙasa sai a mallaka ma mace to shi amma ya ce ma shekara takwas ma saboda sauƙaƙawa kuma ya ce in ka cika goma wannan famin indika ba ma uridu an ashuka alaika <laughs> satajiduni insha Allahu min salihin yace ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil falamma qada musa al ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara kaga Allah ya ce da ya ya gama ajalinsa ya tafi da iyalansa ashe ya yi aure hadha huwa mahallin shafi cewa dai annabi musa ya yi aure da nassin alkur'ani haka annabi yaqub gashi allah ya bamu labarin matarsa da 'ya'yansa da zuriyarsa da sauransa sa annabi yusuf da 'ya'yansa ne ya nuna cewa lalle ya yi aure da shi kansa annabi ibrahim allah ya bamu labarin su matan shi da auren shi da hajar umma isma'il da ainihin matar shi ta farko saratu duk alama ce da ke nuna cewa dai annaba wannan fusin ya aure to har aka zo zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ya ba mu labarin wasu daga cikin annabawa sun yi aure kama annabi suleiman annabi ya ce matansa ma ɗari ne cikin nassin hadisi na bukhari da muslim ya ce wata rana suleiman ya ce na ala nisa'i sai na zaga mata na guda ɗari ɗin nan kowace za ta haifi wanda zai zo yi jihadi fi sabilillah sai da ya manta bai ce insha Allahu ba annabi ya ce da ya ce sha Allahu ko da ba zai da bukatarsa ta biya to amma saboda bai ce sha Allahu bai manta sai Allah bai kaddara wannan abin ya faru ba sai wata mata kwaya ɗaya wadda ta yi bari ake cewa to shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure shahararren abu ne annabi ya yi aure tun a rayuwarsa ta maka tun bai zama annabi ba tun yana da shekara bai wuce 25 ba ya auri na na khadija ya zauna da ita har ta mutu sannan ya auri sauran matan shi kamar aisha duk da bata tare ba a madina a maka ya zo ya auri saudat ya tare da ita aka yi hijira annabi ya zauna da wasu mata da ya aura bisa waɗansu dalilai wanda ya zame masa kusan ba yadda zai siya yi waɗannan raki. kuma saboda shi uba ne na al'umma kuma annabi abin koyi sai da ya auri mata guda goma sha hudu a rayuwarsa in ji imamu ahmad bisa magana mafi inganci wanda babu shakka wasu ma suna cewa ya auri mata ashirin da uku annabi ya auri mata 23 sai dai wannan magana ce ba ta da inganci sosai ka samu littafin siratul mustafa ta dr mustapha murat cewa annabi ya auri mata 23 da kuma littafin sira na sha'arawi har ma ana lasafta matan da sauransu da sunayensu sai dai bai tare da su bane wanda ya tare da su guda goma sha ɗaya duk sauran ko dai wata matsala ta faru kafin auren a bayan auren ba za mu a kai ga tarewa ba amma dai ana to an yi auren imamu ahmad dai ya ce ya auri mata sha hudu waɗanda ake da tabbas ya tare da guda goma sha ɗaya ya zauna da guda tara lokaci guda guda biyu sun rasu tun yana da rai da khadija matarsa da ummul masakin zainab bintu ma alhilaliyya wannan duka sun riga annabi mutuwa to annabi ya rasu ya bar waɗansu matansa su ummu salama su zainab bintu jahashi su ainihin wato hafsa bintu umar da dai sauransu su juwairiya da makamantarsu almuhim wannan me yake nuna wa lalle aure ashe sunna ce kuma ibada ce mai zaman kanta tare da cewa ibada ce kuma sunna ce ta annabawa shi sa allah madaukakin sarki a matsayinmu na musulmi sai bambanta mu daga aurenmu ya tashi daga al'ada ya koma ibada me yasa saboda aure al'ada ne kuma ibada ne al'ada ne tunda duk sauran halittu ma suna yi har dabbobi duk suna yin aure kafirai suna aure to amma musulmi idan yi aure zai ɗauki auren sa matsayin ibada kuma koyi da sunna ta annabawa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa duk wanda yake kyamata sama baya tare da shi famar lagi ba an sunnati fa laysa minni ma'ana kyamata din wanda ya kyamace shi a madadin shi yana ganin kawai ba zai yi ba ko tsaba san Allah da san addini za ta hana shi yin aure duk annabi ya hana wannan dan suna cewa la rahabaniyata fil islam sannan a cikinsa akwai ladan da duk mutum yake nema ma'ana za ka samu ladan ciyarwa za ka samu ladan abubuwa da yawa da ladan raye sunna din har shi kansa hadisi yake cewa wa fi bud'i ahadukum sadaqa dangane da tara waɗayanku akwai sadaka ƙalu ya rasulullah a ya'ti ahaduna shahawata wa yakunu lahu fiha ajr qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana alayhi wizr fakadhalika idza wada'aha fil halal kana alayhi ajr auka makala sallallahu alaihi wasallam ashe ya nuna dai akwai lada a cikin auratayya ta ainihin musulmi musamman in yayi shi bisa koyi da annabi da kuma raye sunna da kuma kwaikwayon annabawa din akan wannan lamari na aure sai zan to ƙari akan ƙari sannan ga ciyarwa da annabi ta magana ladan ciyarwa da kake yi gashi kana sauke farali kuma kana samun lada har ma na hadisi annabi ke cewa dubin kudin da ka ciyar dinari da ka bayar a hanyar Allah da wanda ka bayar da shi ga miskini ga wanda ka bayar da shi ga kaza da wanda ka bayar da shi a gidanka aka yi abinci wanda ya fi girman lada wanda ka ciyar da shi a gidanka duk ya fi su lada wato da za a baka lada ɗari ɗari akan wa'ancan shi sai an haura maka akan ɗari saboda ciyarwar da kai ashe kaga ba kalmar ibada ba ce sannan kuma aure yana da abubuwan da waɗansu malamai har suke ganin ibadar mai aure ma kamar tafi na'am ba wai hadisi ne kai tsaye ya kawo ba amma abin da suke nunawa shine akwai hadisi wanda yake hasan da annabi yake cewa wanda ya aure ya mallaki rabin addininsa faƙadi malaka shaƙar dinihi malamai sun hassana hadisi da me yasa suka ce ya mallaki rabin addininsa suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi yawancin abin da yake shigar da mutane wuta shine a al-lisan wal da harshensa da ainihin wato gabansa to idan ya aure kamar ya tsare gabansa kenan saura bakinsa da sauran gatsan da za su kai shi wuta su ne falyattaqillaha fi shataril baki sai ya ji tsoron Allah a sauran rabin wato yanzu ya ɗauki wata hanya mai ƙarfi da ya iya mallakar addininsa ta wani ɓangare to wannan ya sa suke ganin lalle ashe kusan aure wato yana da daraja wanda ba shi da aure ba lalle ya sami irin wannan daraja ba sai dai Allah zai iya bashi wasu darajoji ta wata hanya wanda ya yi wa kila ko wanda suka yi wa addini hidima suka yi musulunci hidima ba samu damar yin aure ba saboda yadda suka sanci kansu a matsaloli to yanayin girman su da darajarsu da Allah ta'ala ya yi su sai zanto sun cike wancan giɓin da ya sa ba samu sun yi aure a rayuwa ba sannan kuma aure sababi ne na samun zuriya ɗayi ba wadda ka mutu akwai masu maka addu'a ga sha annabi ya ce idan ɗan adam ya mutu dai aikinsa ya tsaya sai dai daga abubuwa guda uku ciki ya ce akwai yaro wanda ya zai masa addu'a yaro na gari waladin salihin ya da'ula to ta yaya ne mutum zai samu yaro na gari kaga ba a sowa a kasuwa ba a yin addu'a ce kawai daga Allah ka bani dole sai ya kama sababi sababin kuma shine aure ma'ana bai aure ba zai taba samun yaro na gari ba ko mai sansa da yake ashe aure sababi ne na samun wani da haka albarkarsa tana da yawa sana akwai gudunmuwa da taimako daga Allah kamar da shi ma hadisi ya zo wanda yake hasan annabi yake cewa mutane uku Allah ya alƙori zai taimake su haƙƙi ne akan Allah zai agaza musu da wanda ya fita jihadi fi sabilillah da bawa mukatabi wanda aka ɗora masa haraji ya fanshi kansa da kuma wanda ya aure don ya tsare kansa Allah ya alƙawarin zai taimaka musu zai basa agaji a rayuwa sannan kuma wani abu da ke da alaka da aure har yanzu <clears throat> shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة duniya ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan abin da ya sa aka ce masa jin daɗi ɗan kaɗan an kwatanta da na lahira duk yadda ka kai ga jin daɗi a duniya da arziki da wadata da lafiya da rashin matsala kowace iri an maka maganinta to in an kwatanta jin daɗin naka da na lahira, sai ga wannan cikin cokali ne a cikin teku kuma naka jin daɗin yana cike da matsaloli bayan zai ƙare da wuri na alkiyama baya ƙarewa har abada ne naka kuma yana ƙarewa kuma yana cike da ɓacin rai yana cike da wahala domin a garin nemansa akwai ɓacin rai a garin kiyaye shi akwai ɓacin rai akwai wahala a garin sanya dawama akwai wahala sannan akwai tsoro akwai firgici na zai iya kubcewa baka da tabbat duk ka kace zai dawama sannan idan abinci ne ma kowane iri komai daɗin shi sai an masa wahala farko sai an yi wahalar nemo shi sai an shiga kicin wajen awa biyu ko uku kafin a gama wannan ku Allah ta yi ma wa ka asan di haƙa kofuna ne jak jak an zo an ajiye duk inda ka zuba ka ba sai ya dawo ya cika da kanshi shine dai haka ba ba ba a da bukatar a ce sai an sake kira uwar gida ta sake shirya wani zoɓo ta sake shirya kunin zaƙi ta sake shirya kaza kaza da sauransu to kaga wannan ya nuna lalle duniya a duniya mata'un to amma abin mamakin sai annabi ya ce wa khairu mata'iha almar'atu salihah kuma mafi alkhairin jin daɗin duniya kuma ka samu mace ta gari ita sirrinta shine in kana da kuɗi in baka da kuɗi duka za ka samu sauƙin mu'amala da ita amma wadda ba ta gari ba duk kuɗinka duk talautinka sai ka sha wahala da ita sai ta na nema musifa amma in tagari ce tagari wadda malamai suka ambata a matsayin tagarin ce tana da siffofi da malamai suka faɗa za a gane mata tagari to inda ya tabbata tagarin ce to ba ta da wani matsala talauci ba zai hana zama da ita ba arziki ba zai hana zama da ita ba in ka talauce duk ɗaya ne in ka arziki duk ɗaya ne to wannan yasa wajibi a gare mu nemi mata na gari in muna son zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da aka ce ta gari shi manzala bai faɗi wata sifa ba kawai almar'a a saliha magana ce dunkulalliya shi ne mafi alkhairin jin daɗin duniya mace ta garin na malamai suka ce hiyal mu'ina ala wa duniya tana da siffofi kamar haka za ta taimake ka farko akan addini da duniya akan addini za ta taimake ka akan duniya za ta taimake ka ma'ana abin da ya shafi addini za ta rika baka goyon baya abin da ya shafi addini za ta rika karfafa maka gwiwa abin da ka gajiya a addini tana kokarin tunatar da kai ƙila wani baya tashin sallah asuba sai an tashe shi ƙila wani ma baya ƙiyamun laili sai ya tashi ya gama tashi tana yi ila wani baya azumi sai ya ji matarsa ta ce ina son azumi ila wani ba mai zumunci bane sai matar shi ta karfafa shi ka yi zumunci ka tuna da wance ka tuna da wani yan uwanka ne ka tuna kaza zai yi wani abu mara kyau sai su gaya masa bai da ba daidai bane to inuhu aladdin sannan wajen abin da ya shafi tarbiyyar iyalansa za ta taimaka mishi nan ma akan addini ko baya nan baya tsoro baya firgici amma wadda in baka nan kana tsoro kana firgici za ka yi tafiyar wata ɗaya za ka yi tafiyar wata biyu amma kana tunanin matsala yayanka saboda ba ka yarda da iyalinka ba wannan ba ka sami mai addini ba sun je makaranta ne ba su je ba ina to kana garin ma sai ka dawo ka ce ina yara na ina suka tafi to ni na sani ne ina kwance suka fita <laughs> to ba ki je kin nemo su ba wannan duka dole hankali ya tashi in ka samu mace wadda ba ta damu da ta taimake ka kan waɗannan abubuwa ba to wannan ita ke kira zatu din ba sai ka ce kuma tashi ki sallah ba ta kiyaye sallah ta kiyaye kaza in za ta fita ko ba ka nan ba ka jin firgici za ta yi shiga ta mutunci ba za a ce an gama ta shi tana cima mutunci ba dan me wani abun ba laifinka ba ne ƙila ka iya ƙoƙari ba ka nan sai ta fita yadda take so kuma a ga kamar kai ne baka sata ba alhali ta take zubar ma da mutunci to wannan baka samu abociyar addini ba a rayuwa kuma za ta taimake ka bangaren duniya ma'ana bangaren duniya in ba ka da shi za ta yi haƙuri in kana da shi ka bata za ta yi haƙuri da kana'a da ɗan kaɗan sana idan tana da shi ba ka da shi za ta ibada gudunmuwa kaga mai taimako akan addini da duniya kenan saboda haka ran da take da shi za ta taimaka ka yi tafiya baka nan abu bai isa ba baka nan ko yanzu ma baka da aiki baka da yadda za ka yi za ta rika taimaka idan tana da shi to wannan sifa ce babba daga cikin siffofin mace ta gari na biyu daga cikin siffofinta dole za ta kasance mai damuwa da ilimi mai ba ilimi muhimmanci tana damuwa da karatu to dan ba zai yi addinin da duniyar ya tafi ba sai an kula da ilimi to wanda ya gama shi tana kulawa da karatu tana kulawa da ilimi zai ji daɗi matuƙa ba ta damu da ilimi ba ta damu da karatu ba sai rika samun tashin hankali da ɓacin rai dan ilimin shine hanyar da za ta sa a rika jaruwa to ba ta kama hanyar ba sannan na uku hafizatul sir tana da kiyaye sirri sirrinka sirrin cikin gidanka duk ba za ta je ta yada ba sirrin da ya shafi zamantakewarka da ita sirrin da abin da ya shafi yau da kullum kila har a gida ba za ta faɗa ba gidansu ya kuke ciki don mai annabi ya buga mana misali da annabi ibrahim da matashi sanda ya zo yana bibiyar ɗansa ya tambayi matar yaya mijinku ta ce kayya gashi nan dai ya kuke rayuwa ta ce to ana dai haƙuri annabi ibrahim ya fahimci wannan ba mai kiyaye sirri ba ce ya ce to in ya dawo ke ce wani dattijo ya zo daga sham bai same shi ba amma ya koma amma yadda ya yi durin kofar nan tasa ba bai canja mata guri yugayyar ba babihi da ta dawo annabi ibrahim ya dawo sai ya ji a jikinsa kamar wani abu ya faru a gidan nan annabi ya ce a hassa fi nafsihi hadasa shewa ya ce akwai abin da ya faru ne ta ce ya eh, wani tsoho ne da ya gashi nan ya zo ba ta ma nuna kimanta tsohon ba da ya zo wai kaza kaza kaza wai ya muke ciki ni ne na ce masa kaza na ce masa kaza wai da zai tafi ce har da wata wasiya ta sa wai ka canja ya ce to babana ne kuma ke ce kofar ya ce in canza ki baki ba kaga ba ta da kiyaye sirri ba mace ta gari bace to da ka sifar mace ta uku inda ta gari ce za ta zanto hafizatul lisir tana kiyaye sirri ba ta ko a gidansu ba ta ba da labari yaya mai mijin na ke ne muke kaza ko kuna ce kuna alhamdulillah ai mu sai dai ma mu bayar kuma ko da ba haka bane tana kiyaye sirri amma wadda kullum zaka ji labarin cikin gidanka a waje da gidansu da ina ne da inda ta zauna cikin makwabta sai ta faɗa to wallahi wannan ba ta gari ba ce <clears throat> ba ta daga cikin almar'atu salih kana dai auren mace kawai sannan wani hadisi annabi ya faɗi wasu sufofinta ta ce ita ce wadda allati idza nazarta ilaiha asarratka wadda in ka kalle ta za ta faranta maka rai za ta faranta maka rai kila da fuskarta da sakin bakinta da kyakkyawar maganata da yanayin kwalliyarta da jan hankalinta da sauransu sannan idan baka nan hafi fi maliha fi malika wa nafsiha za ta tsare ma dukiya za ta tsare kanta za ta tsare kanta da dukiyarka ma'ana za ta tsare ma dukiya ko keke kake da shi ko me ka kawo ka ajiye za ta kula da shi ba za ta banzantar da shi ba ba za ta sa a sace ba ba za ta sa yara su lalata ba don mai tunda ta iya tsare kayanta to za ta tsare naka ka so rediyo ka soyo waya ka soyo kaza ba za ka zo a ga an ɓaɓɓalla shi ba ya aka ya ka ɓalla wannan ni ma ban sani ba to ya aka yi ba a fasa kayan ɗakin ki ba wannan kin iya tsare shi <laughs> amma ba ki iya tsare kayan mijinki ba sannan za ta tsare kanta ko a zamanin waya dinnan ba za ta yi magana da wani namiji irin magana da bata dace ba da wani ba a waya ma balantana a fili shine tana tsare kanta su ne kuma wanda Allah ya ishara cewa fasalihatu qanitatun hafizatu lil bima hafizallah mata salihai nagari qanitatun suna da da'a ga Allah da annabi da mazajinsu sana hafi za hafizatu lil ghaibi bima hafiz Allah suna tsare gaibu da irin abin da Allah ya ce a tsare ma'ana mijinsu baya nan ko zai kwana talatin bai nan baya jin cewa wani abu zai faru ko za ta yi magana da wani magana da bata dace ba ko a waya ko a fili ballantana mu'amala da wani wanda bai dace ba wannan mace ta gari ke sannan yana daga cikin siffofinta lalle tana da kunya tana da wato makarimul akhlaq ɓangaren janibin ɗabi'u kyawawa bangaren janibin ɗabi'u tana siffantuwa da kunya tana maganganu wanda suka dace ma'ana ba ta da mugayen maganganu ba ta da batsa ba ta da ashariya sannan ba ta cutar da makwabta da harshenta ba ta shiga gulma ba ta shiga haɗa faɗa tsakanin wance da wani anguwa sa'an nan kuma ba ta cutar da kowa don ya tabbata cikin hadisi aka ce ya manza Allah wata mata ce kullun sallah ga azumi ga karatu wa tu'zi jaraha sai dai tana cutar da makwabcinta annabi ya ce yar wuta ce ga wata kuma ba ta yawan sallah ba ta yawan azumin ba ta yawan sadakar ba ta kazan amma ba ta cutar da kowa annabi ya ce yar aljanna ce kaga wannan ya nuna duk addinin ta sai kuma tana da wani bangare na makarimul akhlaq na kyawawan halaye wanda za a ji daɗin zama da ita wannan shi ma sifa ce daga cikin sifofin mace ta gari wadda ake kira almar'atu saliha za'an nan kuma na daga cikin sifofin mace ta gari shine za ka same ta tana yin ƙawaye na gari wato duk wanda za ta yi ƙawa da ita mace ta gari ce wadda ba ta gari ba ba za ta yi kawa da ita ba sau da akwai yiwuwar wato musara katul akhlaq duk wadda ta yi kawa da ita ta liƙe mata to in tana da mugun hali za ta kwaikwaya daga gare ta za ta ɗabi'antu da shi to wannan ya sa in dai mace tana da irin waɗannan siffofi mutum ya same ta ka gaya mun menene damuwar shi dan Allah kuma menene ba zai iya mata ba don shi ma ya faranta mata rai idan yana da shi to amma abin da mata ba sa ganewa su sun ɗauka cewa kawai ba dai auren ba ne an yi kuma ba dai abin da yake da bukata yana nan ba wannan shine babban mistak da suke saboda haka dole mace ta rika kulawa da waɗannan janibi tana ɗa'a ga mai gidanta tana biyayya kamar da annabi ya saka to in ka samu wannan lalle ka samu mafi alkhairin jin daɗin duniya almar'atu saliha to a nan ne za ka fahimci lalle in dai an maka wannan sharhi na mace ta gari da ma ƙarin wasu abubuwa da take da shi to za ka gano sirrin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ashe duk wadda na je na auro dan tunanin kyanta ko dukiyata ko yar dangi yar kaza yar kaza to sai ka ci jiya kuma wallahi in ta kowa kyau a garin nan ba ta da waɗannan siffofi kuma musamman kai kana son Allah kana son a gama da duniya lafiya kana son a shiga aljanna lafiya ba za ka ji daɗin zama da ita ba ko ba ka gane kayan mistak ba ka ma yi kuskure ba sai kun hayayyafa tukuna an sami 'ya'ya biyar shida a daidai lokacin da ba zai a rabu da ita ba ta zama alaƙaƙai ko ba haka ba kana tausaya wa 'ya'yanta kana tunanin ka rabu da ita ma gashi nan dai to a lokacin za a ga to menene amfanin kyan ba shi da wani amfani annabi sallallahu alaihi wasallam lalle da ya kula da waɗannan abubuwa kaga cewa alaika bi zati din taribati yadaka wallahi ka nemi mai addini mai tarbiyya mai ɗabi'a za ka ji duk wani wato daɗi da kake so saboda mai idan kana tunanin waɗansu abubuwa ne annabi ya ce idan ɗayanku ya ga wata ta birge shi ya je gida ya kalli matar shi abin da mata take da shi matarsa sama tana da shi wato shaidan ne kawai zai sa maka wasu abubuwa na tunani da sauransu amma ba haka ba mun fi ba da tunaninmu kawai mu je mu aure kuma wallahi wannan shi ne zai sa kake ganin gyaruwar mu ma tana da wahala sawa'un mu ɗaliban ilimi da wanda ba ɗaliban ilimi ba da almajirai har ma malaman da kowa da kowa da awam daga kowa tunaninsa ya zan aure mai kyau iyanan tunanin me take takaitawa wani a kasuwar rimu zai ga mace bai taba ganin ta ba fa kawai a kasuwar rimu suka haɗu sai ce yi nasu. ina ta taso ya aka yi aka yi suwa iyayenta yanzu ne za a samu ta'aruf za a samu sanayyar juna kaga ba karamin kuskure ba ne ai kamata ya a ce sai wadda kuka taso unguwa ɗaya kasanta kasan tarbiyyar ta ka kwayi bincike sosai ƙila ma kasan an ce ma ta yi sauka an ce ta yi kaza duk kana notisin ɗin wasu abubuwan halayenta mutane na ba da shaida unguwa game da kirkinta ba wanda yake kawo wata magana mummuna a kanta sannan kai tunanin ina mata zama uwar 'ya'yana jiyan na magana da wasu mata a kan tarbiyyar yara na ce sirrin yana cikin wato auren mace ta gari don mai mutum ne ya zo ya kawo kara na ɗansa gurin sai umar cewa ga ɗansa abin da yake wa iyayensa kaza kaza ya rena iyayensa ba ruwansa sai dina umar ce zai yi a ce ɗa ya rena iyayensa a garin nan ce a kira waɗan aka kira wuce kai ya kai ga iyayenka kake musu haka ya ce amirin muminin mu ma muna da haƙƙi akan iyaye ya ce eh muna da haƙƙi ya ce mai haƙƙin ya ce a samu masa uwa ta gari farko a magana sai na umar kenan ya samu masa uwa ta gari na biyu a kyautata sunansa kar a sa masa mummunan suna sannan a koya masa rubutu da karatu a koya masa ladabi ya ce to waɗannan abubuwa duk ban same su ba ji shi wannan yara. ya ce babarsa ga wata tsohuwar karo aka aure sannan sunan tsuntsu ya sa masa sunan wani daga cikin tsuntsaye bai taba sa shi a makaranta bai taba cewa tafi islamiyya ba tafi makarantar allo ba ya ka iya rubutu karatu bai koya mashi ba balantana ladabi sai na umar ce to ashe kai ka ceci kanka ka zo kuma kana kawo ƙarar ɗanka kaga kenan kai ne sababi ka je kowace irin mata ka gani ka aura idan ka zo kaga abu mara kyau falata lumanna illa nafsaka kar ka zargi kowa sai kanka ka ce kawai ni ne laifi na ni na biya ta kaza ni na biya ta kaza ga masu tarbiyya din ga masu kaza a gari ga masu a kaza a gari ni na nuna duk bai mun ba sannan a rayuwar duniyar ma kuma in ma kai ba mai son tarbiyyar ba ne ba mai son kulawa da iyalin ba ne ko ma ya ta zo rayuwar a yi to ina tabbatar maka a duniyar can ma sai ka ji ba daɗi wallahi duk kudinka sai ka haɗu da shaidan yadda ta fi ka na ga mai kuɗin da wallahi azim titi suke fitowa da matansa suna tsine masa yana tsine musu ana dambe ana rigima yana karki fita ta ce ka gama tafiya ta wallahi kuma ya zo har ofis ɗinsa za ta tana faɗin maganganu a kansa da yara da duk ma'aikatansa da suke ƙarƙashinsa wallahi sun san haka kuma ga kuɗin ga manyan gidaje ya gina musu duk abin banza amma ba sa ganin sa. sanda mace ta ga damar fita ka za ta zari gyalanta kawai ta fita ya ma isa ce ma kake fita unguwa da isa ba in ya ce kar ta je dole za ta je karki aiki za ta ce baka isa ba yanzu ma zan fita to saboda haka irin wannan in kuma kuɗin ma aka ba su arena abin da yake gabansu sun zo tara kuɗi ne sun zo neman kuɗi ne sun zo wani kamfani ne kawai in zai ba su ya ba su ba zai ba su bai kama gabansu kuma kullum yana cikin tsoro shi kansa za su iya kashe shi saboda dan sa aka aure shi to me yasa saboda ma mace ce ta garba da ka lalle mutum ya zama haris mai kwaɗayi saboda aure ba zama ne nan an jima ba ko na wata ɗaya ko na wata biyu ba fata ake yi yau ka ce shi shekarar mu ashirin muna tare shekarar mu talatin shekarar mu arba'in ko yaji bata taɓe ba misali ballatana so ake har mutuwa to ka gan baka yi nemi nagarta ba to akwai matsala shi yasa wasu malamai ma suke cewa an ka duba fassarar ayan nan da Allah yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna uhilla lakum lailata ne tufafinku kuma ku ne tufafinsu hunna libasul sai suka fitar da abubuwa uku suka ce in haka ne kuwa to na farko duk wanda da auren to shi da sutura tunda Allah ya ce hunna libasul macen ba ta da aure dukkanta duk shekarunta duk kaza sai ya zanto sitira ta akwai take dan ba ta da sitira kullum so take ta nemi rufin asirin aure ma'ana auren shine sitira tunda Allah ya ce hunna libasul to sannan kuma idan an tashi neman tufafi mai kyau ana so a ɗaura a jiki ana neman mai nagarta shine alamar ɗan birni kenan Ɗan birni ya samu ya hadi mai nagarta wanda za a dade ana yi ba zai damu da kyalli da kyalle din nan ba sai ga wata shadda an kaɗa mata ƙararrawa ɗari bakwai bakwai sai ma zai ɗauka ce malayin kamun yadi goma <laughs> a ba wannan kyallin zai kalla ba wanda da an wanki shikenan zai tafi ba sau da kan dan birni ne in ya zo siyan yadin da ya ji an ce ai duk yadi ɗaya ma dubu ɗaya ne ɗari biyar kuma zai sai yadi goma kaga yadi nawa zai saya kin kaga zai kashe wajen dubu sha biyar to ba zai damu ba in dai ga nagartar yadin yana da kuɗi zai siya sama ɗan ƙauye ne ya kalli ka shaddan nan fa gata ta fito to kawai saya dai kuma ga arha yaji sai ya saya yana zuwa yana wankewa sai ya nemi wannan hasken ya rasa shi ka wancan duk sanda ya wanke za a ga yadin shekararsa ɗaya da an wanke shi an goge sai ga kamar bane ya ɗinka shi to haka ma mace take wai idan ka bi nagarta ka bi hankali ka bi tunani ka bi gidan mutunci ka kwankwasa ka ga lalle akwai mutunci to wani kyan mace a daudin nan a titi ba zai dame shi ba don ta yi wancan daudin da ya gani kuma akwai matsala ƙila wanke ɗaya <laughs> Allah kiyaye to haka shine kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su tufafinku ne ku ma ku ne tufafin to wannan gaskiya yana da matukar muhimmanci mu rika kulawa da shi dangane da abin da ya shafi rayuwar aure abin da muke fatan ya zama aure mai ɗorewa a cikin rayuwar mu baki ɗaya sau da haka mu daina yin gaggawa wajen wa za mu aura mu rika tunanin uwa ta gari abokiyar zama abokiyar tafiya wadda za ta taimaka a kan komai insha Allah ta'ala sannan kuma nukuda ta ƙarshe saboda yanayin lokaci yana da kyau har yanzu mu kula da abin da ya shafi wato kyakkyawar mu'amala a cikin gidajen aure duk sanda muka haɗu irin wannan haɗuwa na kan sake tunatar da mu irin wannan nukta cewa aure yana da buƙatar wani nau'i na kyautata mu'amala da kyautata zama shine zai ja hankalin mata su rika sha'awar auren waɗanda ba su yi ba waɗanda suke gidan aure su rika ba da labarin daɗin auren da amfaninsa ga waɗanda ba su ba idan 'yan duniyar yau sun zo suna hure mata kunne kasi aure kasi aure aure kawai wani ƙato zai zai ajiye ki a gida ba kya fita ki nemi na kanki kin kiki dage ki kawo digiri na ɗaya da na biyu saboda haka kaga an tada hankalin mata sun fita wata ma da auren za ta ce malam fanni ka kyale ni karatu in ba haka ba sai dai mu rabu me yasa an nuna mata cewa wancan abin ya fi auren ya fi duk wani mutuncinta amma da wata za ta zo ta ja hankalinta ta ce a'a wance ki aure duk abin ma da za ki je ki nemo a waje wallahi zancen banza ne zaman auren da mutunci ya fi ga masu aikin nan ma ga masu kaza din nan ma su ma hankalinsu ba a kwance yake ba babu kwanciyar hankali haƙurin zaman auren ki yi haƙuri da abin da Allah ya baki wato ya ishe ki ta ummata ta samu wani nau'i na mu'amala mai kyau a cikin gida da daɗar magana da kulawa da sauransu gwargwadon iko da ƙarin ƙarfi to hankalinta zai kwanta tunanin wasu 'yan duniya zai fita daga ranta abinda za ka iya yi kana yi abincin da zai za ka iya gamsarwa kana yi tufafin da za ka iya gamsarwa kana yi mu'amala mai kyau da ɗaukar ɗawainiya tufafinta da sauransu da magani wanda allah ya hore ma abin da za ka iya za ka saya harkar asibiti za ka iya ƙoƙarinka ta ga cewa kana kulawa to ba za ta rika tunanin wasu mata sun tsere mata ba don suna aiki don an bar su kaza don an bar su kaza sai ga ita ma mai tarasa ko da wai baka da kuɗi akwai abin da za ka iya yi wani maganin bai wuce 200 ba wata harkar ba ta wuce 500 ba wadda allah zai sa za ka iya yi in ma babu za ka iya wa amma abin da ake bukata wani nau'i na lutuf wani nau'i ne na tausasa wadda zai sa ya zanto sababin gyara su to wannan gaskiya yana da matukar muhimmanci kuma shi zai sa aure ya yi daɗi shi zai sa a ji daɗinsa a samu kwanciyar hankali kamar yadda su ma duk inda mata aka tara su ana gaya musu irin wannan nau'i na kulawa da miji tausasawa kyakkyawar magana abubuwa wanda zai ja hankalin miji ya rika samun nutsuwa tare da ita duka yana da matukar muhimmanci sau da aka yi kwa musulmi waɗannan su ne kaɗan daga cikin nasihohi da ya kamata mu yi kar mu tsawaita wanda yake da alaƙa da aure fatanmu dai allah ya sa albarka a cikin auratayyanmu Allah kuma ya ba mu yara masu tarbiyya na gari ubangiji subhanahu ta'ala ya sa albarka cikin wannan aure da aka yi Allah ya sa musu dukkanin alkhairi sai anan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wannan yace akwai makwabcin wannan masallaci ba shi da lafiya a taimaka masa da addu'a sunansa malam yusuf a huta lafiya muna yi masa addu'a ubangiji allah ya ba shi lafiya allah ya yi masa abin da yake damunsa <clears throat> ubangiji allah ya kawo masa sauki allah ya sa a tashi kafaɗarsa da sauran dukkanin marasa lafiya musulmi ubangiji allah ka ba su lafiya allah ka yayi musu allah ya karo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali allah ka ba mu damuna mai albarka allah ka raba mu da zafi da rashin ruwa ubangiji allah ka ɗauke mana cututtuka subhana allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah